لك الحمد ربنا أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد ربنا أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد ربنا بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تعطي كثيرا لا إله إلا الله الولي الحميد لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر السابق الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إن أوا مسلمي مزاد ماتا يا راد يا دا منيا ina muku gaisuwa irin ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da akwai wasu bayanai da zan yi su wadda ta zo daidai da munasaba na maulidin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda shine shugaba shine annabinmu masoyinmu ƙa'idinmu wanda a ƙarƙashin shi muke rayuwa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yaba shi ya girmama shi ya ɗaukaka shi ya sharrafa shi ya haskaka shi wanda imani baya inganta imani baya cika imani baya watan ainihin gaskata sai idan mutum ya so annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam za mu iya cewa wata nau'i ne na ibada da ya kamata ko da yaushe mutum ya rayu da shi ba wai a dole sai shahar rabi ba wai kawai sai watan rabi'ul awwal ba a'a kamata yayi mutum ya so annabi a dukkan rayuwan shi sawa'un a shahar rabi'ul awwal ne ko kuma sauran watanni ga baki daya yan uwa musulmi Allah subhanahu wa ta'ala قرارا اتكين القرآن يانو نجرما ده مرتبة نان نبي محمد صلى الله عليه وسلم آيو يدا داما سنزو اتكين القرآن سنونا مرتبة ده إساء تمن زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم إن الله يكتشي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره kuma inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi duk wannan Allah ya nuna mana girma na annabi duk inda Allah ya kira sunan shi zaka ga ya kira sunan annabi a wani waje kuma Allah zai kawo mana ayoyi da suke nuna martaba ta annabi sallallahu alaihi wasallam da isa irin nashi kamar bidayar suratul hijrat inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli wattaqullaha innallaha allaha samiun alim يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وتن أنن كوي رش لدبي دا النبي صلى الله عليه وسلم كودا وتشكين مغانا كودا تشكين أينهن nuna آه، kiyayya da كوكما وتن وكرين وسو wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta musu sani haske na annabi sallallahu alaihi wasallam watan ainihin kokarin rage wata isma da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mishi duk wannan yana cikin itar na rashin ladabi da shi saboda haka anan rashin ladabi da annabi yana rushe ayyuka ko da kayi haji hajji ko da kayi azumi ko da duk wani aiki da ka sani na gari da musulmi zai yi idan baya ladabi da hadara ta annabi da jinabi ta annabi to aikin shiga baki ɗaya zai rushe wannan kawai rashin ladabi ne da sai wujudi a wata ayan kuma Allah ya nuna mana shirka ita ma tana rusa ayyuka kowa ya san shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalalan dhalalan ba'ida a wata ayan kuma wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima to akan watan eh, muni na na shirka da kuma al-athar al-mutarattib mushrik yana watan ainihin karya ayyuka yana dammara ayyuka yana rushe ayyuka Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin to akan annabi kuma yace يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون سيئة إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ما سلد بي واتن أينهم جبن حضرات النبي أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ضمانا نألا أكن إرن وإن متاني دسكي واتن سحبن النبي دسكي لدبي أجبن حضرات النبي دب وأن ألاما ينسوهي أو تآيانكما الله سبحانه وتعالى ينا جايا منا أكن شيء النبي كان شرح ماني shi kanshi rahama ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wa innaka la'ala khuluqin azim kuma yake cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wannan duka ayoyi ne Allah yake nuna mana martaba ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam to yaya za mu so annabi yaya za mu watan jahaza zuciya ta karbi annabin nan akwai wata dariba ko kuma in ce akwai wata aiki akwai wata juhudi akwai wata iltizam da dole sai mun yi ta dole sai mun biya ta dole sai mun tashi dare da rana kafin mu san annabi kafin mu isa hadara ta annabi kafin watan ainihin shauƙi na annabi ta same mu ta riske mu ta mamaye mu akwai wasu abubuwa da za mu bi kafin mu yi wani menene wayannan abubuwan watan kamar maulidi watan yan uwa idan muka duba muka lura muka nutsu me ake a maulidi menene maulidi don me muke gaba da maulidi don me muke gaba da maulidi don me mu bincika me ake a maulidi ko kuma waɗanda suke maulidi me suka rabauta watan ainihin maulidi wata wace irin eh, kyauta ko kuma wani asar ne me za a ce ko kuma in ce wani irin karuwa ne wanda suke zuwa wajen maulidi a shekaru din nan da suka yi suna yi suka rabota suka samu suka suka suka suka suka yani suka me za a ce ne wani irin rabota ne suka rabautu da shi wajen zuwa maulidi din nan wannan shine tambaya da nake so na yi wa kaina kuma kai mai ji da yan uwa masu ji ga baki ɗaya mu yi wa kanmu adalci mu tambi kanmu nahnu fi zamanin adbara an-nasu fihi an shakhsiyati hadha ar-rasul al-a'zam وسيرته وشمائله فحقيقة جاء الربيع بنسائمه وبشائره للمتشوقين العاطشين لماذا؟ ليجدد لهم البيعة والمحبة والمعرفة والتعلق برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم تو mutane sun muna muna zamani na Facebook muna zamani na Twitter muna zamani kowa yana son ya tara kuɗi wannan yana son ya tara kuɗi wannan yana son ya gina gida wannan yana son ya yi duk watan mun shagalgalu da duniya bayan annabi yana mana ta'ziri hadisin nan كان nasu يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر inda har annabi yake ishara kan cewa mutum ya rike jama'a idan lokacin zamani ya zo ƙarshe idan babu jama'a to fa mutum eh, ya yi ƙoƙari ya kiyaye kanshi ya kiyaye akidan shi ko da ma zai je ya tsiya shi kaɗai ne a gargashin wata walau an ta'adda bi asli shidaratin hatta yudrikuka al-maut wa anta ala dhalik aw kama qala salawatullahi wa salamuhu alayhi to wannan fitintunu na ƙarshen zamani din nan da muke cikin su kowa idan ya farka da safe maimakon ya tsiya ya gyara ibadan shi ya gyara kusancin shi da Allah ya ainihin tsara rayuwan shi ya samu takarrubi zuwa hadara ta Allah subhanahu wa ta'ala da hadaran annabi sallallahu alaihi wasallam muna guduwa akan duniya muna muna muna muna gujewa hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga shahar rabi'in al-awwal mutane wallahi a zamanin yanzu a zamanin yanzu nan na tabbata cewa kaso 90 ko zuwa kaso 95 a cikin 'ya'yanmu 'ya'yanmu fa musamman kana da annabi yake cewa addibu auladakum ala thalathi khisalin hubbi nabiyikum wa hubbi ali baiti wa tilawati alquran annabi ne da kanshi yake wasici a koyar da yara a ladabtar da yara a tarbiyyantar da yara a nutsar da yara a tayar da yara a cikin jawi na san shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam ala thalathi hubbi nabiyikum hubbi ali baiti da kuma san alayen shi إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقراءة القرآن وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وأن tarbiyya ne da annabi ya ce mu gina 'ya'yanmu a kansu amma mun bar su mun manta da su ba mu nutsar da su ba mu aje su a wannan itar din ba muna zamani da mutane sun manta da janibi na annabi a shekara ba ka samun majalisi akwai su amma gaskiya ba kamar na maulidi ba na tabbata watan muna da watanni da dama akwai wata akwai ramadan akwai watan hajji akwai watanni da dama da allah ya musu albarka amma na tabbata duk hudub kowane sati muna da majalis da muke akwai hudubobi na juma akwai wannan duka akwai su kowa ya sani amma na tabbata babu wani wata zaman wal makan da ake karantar da soyayyan annabi ake karantar da isa ta annabi ake karanta siran annabi da shama'ilin shi ake yabon shi wanda hakan ibada ne kamar watan maulidi wallahi babu to maimakon mu idan kai kana gani bai dace ba mene bai dace a wajen maulidi majalisin maulidi kawwana rabi'ul arwah al من احباب المحبوب ولا زال مغذيا ومبشرا للمتشوقين العاطشين من خلال التعبئه والتثقيف بالجناب الشريف. واتن باب وتا كوكو باب مجلسي دا اكي واتن واتن بضام يتشيوا za mu iya bawa annabi hakkin shi babu wanda isa ya bawa annabi hakkin shi kuma duk wani madihi da zaka yi wa annabi kaiwa Allah ya yabe shi duk abin da zaka faɗa kai naka wasa ne inda ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bahrun wal madihuna dila annabi sallallahu alaihi wasallam huwa bi'ainihi rahma huwa bahrun la sahila lahu duk yadda kai kokari ka yabe shi duk abin da kai kokari ka faɗa da shi kana da ladanka amma baka kai ba saboda Allah ya yabe shi idan kana kana ganin kana da ilimi ko kuma ka iya waka akwai wanda suka rigaye ka su shekul islam shekh na ibrahim yasal kawai lakhi radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu su imam al-busairi su maulana shekul sharif ibrahim salih inda yake cewa fa widadu hadina na wajibun fa dinu duna widadu ahmad ma safa inda yake faɗan haka saboda haka duk wani kokari da kai akwai watan wanda suka riga ka to sai ga wannan wata ya zo yara sun lalace mutane sai ganin bal sai tunanin bal sai ganin sai zuwa caca musamman a wannan zabet naija da ake idan sai zuwa idan ka kama wani yaro yanzu matashi wallahi idan ya fara irgo maka yan kwallo za ka yi mamaki wallahi da tarihi da komai zai irga maka wasanni kakaf in ya je bacci ma tunanin shi bol in ya tashi tunanin shi bol ko kuma caca ko kuma waka ko kuma ganin fim da wasu abubuwa sai ga kuma mutane suna koya wa mutane san annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a wannan wata mai mulidi maimakon mu haɗa kai kai da kake gani ni na rasa ma me zan ce me ne ake yi a wajen maulidi da ba shi da kyau wallahi wallahi tallahi tun an haife mu mun tashi akan maulidi kuma babu abin da muka samu a wajen maulidi wallahi sai san annabi sallallahu alaihi wasallam sai sanin annabi sai ƙara shauƙi a hadaran annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa wasallam mutum ne ya tara mutane yana yana koya musu kallon bal ko yana koya musu caca ko yana koya musu wasu abubuwa ko fina-finai da basu da kyau me zai kara musu sai zai kara musu lalacewa wannan kuma ya tara mutane a wani lokaci yana karanta musu tarihin annabi yana karanta musu siran annabi yana karanta musu shama'il na annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan babu shakka zai kara musu san annabi zai kara musu kusanci da hadara ta annabi sallallahu alaihi wasallam to abin da nake so kai da kake cewa maulidi bid'a ne ko kuma maulidi kaza ne ko kuma kaza ne ko kuma kace ai kaza ne kai kokari da ka abubuwa da ka rasa ma me zaka ci a kai. dan Allah dan annabi a madadin wannan كأسس مجلسي كفار كوير متاني سيران النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم إنا غني يافي مومنا زامنيني دا أكي سن عربا كم متاني أنكاو دبارو دا داما تخطيطات فتاكة استراتيجيات متنوعة لتفكيك هذه الأمة سيقى متاني سنزو سنو سبيدا سو راير شوغبانسو هيكو ما كذوكا تيموس وانا بيراني me kake nufi kenan kaga kana tayawa kana taya wa'annan arna yahudawa da suka assasa wa'annan abubuwan kana taya su aikin su ne amma wannan ba laifi ba ne ni ana wa tunani shine wallahi babu yadda za a yi mu san hadara ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mu so shi kuma mu gani ta ainul basira watan duk lokacin da ya zama na ka yi kokari ka hana kanka ka hana zuciyar nan baka tsabtata ta ba baka haskaka ta ba baka watan yi kokari ka zakkaya ta lam tu zakkiha yani to babu shakka hawaji za su zo gabanka akwai abubuwa da dama da za a rufe ka za ka zama summan bukum ummin fahum la yaqilun gashi nan abu ne mai kyau wajen maulidin nan karatu ake ka ce ba shi da kyau karatun ne bid'a kuma annabi ya ce kullu bid'atin dalala na tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ki mutanen da za su zauna a majalisi musamman in sun kare jinabi ta annabi kuma ba su haɗa wannan zamansu da wani munkar ba to babu shakka annabi zai farin ciki da su karatun qur'anin ne ba shi da kyau ko madihin ne ba shi da kyau ko kuma karanta siran shi ne ba shi da kyau ko shama'ilin shi ne ko kuma istighfari ne saboda tata'addat maqasid al-muhtafin bil jinabi fi majalis al-jinabi hasab الطاقة فمن المحتفين من يحتفي به يعني مرشدا ومعلما ومن المحتفين من من يحتفي به مدحا ونثرا ومن المحتفين من يحتفي به انفاقا في سبيله ومن المحتفين من يحتفي به يعني بقلبه وروحه وعقله واتن وين ده سكي زوجة مجلس إنن زن يتشوى كوا كما إنما الأعمال بالنيات واتن وين ده سكي زوجة مولدي كوا ده إيرن أبن ده كيش ده كوا ده ده ده وني مقصودي ده كيش وني أوجة مولدي ما لميني muna da malamai kamar su maulana misali a zawiyan mu nan maulana shekul islam in ya zo duk maulidika da ya halarta karatu yake bayarwa yake bada da da'awa yake naqasha watan qadayal umma wannan kanta ilimi ne mun yahtafi bihi mualliman wa murshidan wa muthaqqifan wa min almuhtafin man yahtafi wani kuma zai zo wajen yayi madihi shehi kuma yana madihin yana duk wani maulidi in an zo za a zauna zaka gani da safiya shehi yana karanta mana burda wa min almuhtafin man yahtafi bihi yani dhakiran wani zai zo wajen maulidi ba shi da aiki sai karatun qur'ani wani kuma sai zikiri wani kuma sai salati Allah ne kadai ya sani wani zai zo ya ce ai yau in na je wajen maulidin nan zan yi salati dubu daya ko kuma salati dubu biyu ko dubu biyar ko dubu goma wani kuma mai kuɗi ne attajiri ne ba mahaddaci ba ne kuma ba shi da eh, watan bai rabauta wajen yawan ambato ba sai ya ce ni zan ba da kuɗi fi sabilillahi zan ciyar da mutane alladhina yunfiquna amwalahum kaga ya shiga da'iran alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ثم لا يجدون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون wanda kuma yazo yayi karatu a wajen maulidi ya karantar da jiyar da mutane karatun qur'ani kaga ya shiga da'iran eh, wanda annabi sallallahu alaihi yake faɗa akan afdalu dhikri qira'ati alquran kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa eh, idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura sabida haka wa'annan duka Allah yana ganin zukatansu ne kai baka san mutum ba mujarrad mutum ya je wajen maulidi ko kuma mutum baya bin tafarki naka wannan baya nuna cewa shi lalacacce ne dan haka Allah ne kadai ya san abin da yake zuciyar shi in ya je wannan wajen innamal a'malu bin niyyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi sabida wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika qayyima sabida haka duk wanda yake zuwa wajen maulidi din nan Allah ne kadai ya san abin da yake zuciyan shi idan zuciyar shi abu ne mai kyau abin da ya kai shi dan Allah ne kuma dan san annabi na sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi Allah ba zai danna hakkin shi ba ranar tashin kiyama tunda shi ya gaya mana a cikin gurani da ya ce innal amanu wa amilus salihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala saboda haka bai dace a ce akwai abubuwa da dama da ya kamata mu yi magana a kansu akwai abubuwa da dama da ya kamata mu jawo hankalin yara wani na gani ya yi rubutu a facebook ba zan iya kiran sunan shi ba ya lalata lokaci yana fassara aya mutane sun je suna wajen maulidi wai kana ta afaman zuni kana istijlali wajen ta'an akan maulidi da wannan ayan afa man lahu su'u amalihi fara'u hasanan fa inna Allah yadhillu man yasha wa yahdi man ina alakan wannan ayan da wanda ya je wajen maulidi fi sabilillahi tabaraka wa ta'ala saboda haka yan uwa musulmi abin da nake so na jawo hankalin yan uwa wanda suke son su san annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu steps akwai wasu marahil da dole sai mun bi su kafin mu san annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mu so kuma ya ce cewa addini nan baya cika sai da san shi don haka akwai wasu abubuwa da za mu yi su kafin mu so su daga cikin wayan abubuwan tazkiyatul qalb watan dole sai ka bi wannan shimfiɗa kafin ka so annabi kada ka ga wani ya damu sai gashi nan ka sani fa wajen maulidin nan ana ambatan Allah ana kaza duk abin da ake abin alkhairi ne wani ya takura ya ce bashi da kyau to wannan akwai hawajis a gaban shi saboda zuciyan bata ainihin haskaka ba bata wanku ba dole sai ka dage da yawan karatu na alkur'ani ka dage da yawan zikiri ka dage da yin istighfari ka dage da yawan ainihin yin tasbihi ka dage da yawan salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam da wayannan abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa mana kafin ka san annabi sallallahu alaihi wasallam kafin zuciyan ta budu ta san annabi sallallahu alaihi wasallam idan wayannan kamar datti ne a zuciyan let's say akwai wata datti a zuciya in dattin nan bata gogu ba ba yadda za ka ga hasken annabi to dole sai ka dage kana ta yi kuma uh, hadisi nan da ya zo na nafila na watan waliyan nan suna samun maratib ne ta hanyar bayan sun kare farillu sa'annan ta yawaita yin na filfili don haka dole sai ka bi wannan itar ko kuma wannan layin da salihai suka bi suka san annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka san wannan to za mu iya watan hassasa babi kamar tahiyatul qalbi lil ihtifa'i bil jinabil habib watan eh, tahiyatul qalbi watan yadda za a hayya a zuciya za a watan balansin din zuciya ta san annabi sallallahu alaihi wasallam dole kamar yadda muka faɗa sai da wannan eh, yawan ambato da yawan zikiri bayan haka za a san annabi din za a so shi kuma annabi watan alkur'ani ya ce a so shi so ta inda yadda za ka iya so watan ba ma so mu kayyada watan mu bar san annabin nan kaman a itar dayyik dole mu bar shi wasi maftuh duk abin da kaga za ka iya yi ba wai kawai maulidi ba kaga kaman shau ibrahim yake cewa shi a koyaushe watan yana mai unsi da annabi sallallahu alaihi wasallam ta inda shehu yake cewa fa in tasaluni an habibi wa sayyidi fa taha habibullahi mal ghayru ma wa ma yake cewa fa waqti wa sa'ati saraftu li dhikrihi salatan wa madha kaga wannan yana ma ba wai kawai sai watan rabiul awwal din bane za a dage a tashi a tsaya lala a dukkan watanni dukkan lokaci da ka sami kanka za ka yi kokari ka yi watan ka jaddada soyayyanka ka jaddada shauƙinka ka jaddada alakanka da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan watan rabiul awwal kuma tana da khasa'is nata khasa'is nata shi yasa kamar zan iya cewa ibada da ake wajen mulki ibara an ibada da za a nuna wa mutane watan a zahirance watan ibada ibada ne da ainihin ake yin ta a zahirance saboda kowa ya gani don haka kada mu ɗauka cewa kawai ai sai watan rabiul awwal ne kawai za mu khasasa a duk watanni ya kamata مو مو مو mu لماذا نحتفي بالمولد نحتفي بميلاد رسول الله يعني انطلاقا من إيماننا العميق بشخصيته الطاهرة الشريفة إذ بميلاده ولد الهدى والنور والمقصد الحقيقي في اجتماع المسلمين بمجالس المولد هو محبته عليه الصلاة والسلام ومن أهم خصائص مجالس المولد النبي النبوي الشريف أنها تختص بالجناب المحمدي عليه الصلاة والسلام وتمتاز بالموضوعية فهي ملكية رسول الله صلى الله عليه وسلم بحتة وحقه علينا بأبي وأمي أنت يا رسول الله واتن دقتكين خصائص وده مميزات نم نم نم نم مجالس نم مولدي أنها مختصة تختص بالجناب المحمدي فهي ملكية رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقه علينا بامتياز لا يشارك فيها كما ونن زي كيمو زوا وجن أذن يتنا ومولانا شيخ الإسلام شريف صلى الله دقوان ديتاشي إن ينا وجن مولدي إن دينا زوني ya yi kokari ya fita daga cikin itar wata mawdu'iyya na maulidi ya fita ya yi kokari ya yi shi ko ya wallahi shi yana hanawa sai ce hadal majlisu majlisu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yusharak fiha daga cikin khasa'is na majlisi na maulidi na annabi ne kawai watan mulkiya ne na annabi waje ne na annabi watan lafitar da suke wajen duk na annabi ne duk wani abin da ake wajen na annabi dan annabi aka zo kuma dan annabi aka zauna kuma dan annabi za a watse kuma hiya ibara an خاتمة مجالس المجالس الحبيب صلى الله عليه وسلم وتم بمعنى أنه هي عبارة عن مجلس يعني مجالس تجدد للمسلمين يعني شخصية هذا الرسول الأعظم وتم duk wanda ya yi kokari ya kawo wani abu ya kawo wata bid'a tunda mun ce wajen maulidi ne to mu a bisa koyarwa na maulana shekh al-islam al wa al husaini watan wajen maulidi ba a yabon kowa sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam watan watan waje ne na annabi kayan da yake wajen duka nashi ne ba a kiran wani a wajen ba a ambaton wani a wajen ba a kawo abu na duniya a wajen ba siyasa ake a wajen ba ba politics ake a wajen ba ba neman kuɗi ake yi a wajen ba waje ne na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yan uwa musulmi idan muka duba ayoyi a cikin qur'ani a gurguje Allah subhanahu wa ta'ala yadda muka ce a baya duk inda kaga an ce Allah sai kaga an ce annabi sallallahu alaihi wasallam inda Allah ke cewa fala wa rabbika la wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما كأن الله يازو النبي يازو مرتبة أنا النبي شوكة كباكينا أو وجمكم على كتب من يطع من من من من يطع من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا أو أن وجمكم يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم أو أن وجمكم أنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون a wani wajen kuma yake cewa inna alladhina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah mubaya'a ga Allah mubaya ne ga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bal inna Allah tabaaraka wa ta'ala sadda kull at-turuq ila jannatihi الطرق إلى جناته إلا من أتى خلف wa الله صلى الله al وسلم وجعل المرجعي الفصل إليه عليه الصلاة والسلام ف إن مسلمي نتينا النبي ينا da yawa yana da girma wasi'i ne duk yadda muka gwari mu ɗauka wallahi za mu gaza a can Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa eh, watan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi kanshi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rahama ne qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un saboda haka yan uwa musulmi Allah ya kara mana san annabi sallallahu alaihi kuma mu yi kokari mu yi istighlalin wannan lokaci don Allah saboda mu yi ta jididi da soyayya da kusanci da manzon Allah sallallahu tabaraka wa ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira yan uwa musulmi magana akan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana da yawa zan so in dasa aya a wannan izuwa kuma wani lokaci da za mu daura kan inda muka tsiya Allah ya, ya haskaka zukatanmu ya nuna mana gaskiya abin da muka faɗa wanda ya zama daidai ubangiji Allah ya ba mu lada abin da kuma muka yi kuskure a kai Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh